Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. yayin da manyan kasashe biyu a duniya masu karfin tattalin arziki ke yaƙi kan cinikayya da juna inda suke karawa kayayyakin juna haraji za mu ji ta bakin wani masani kan sakamakon hakan da zai bayar daga nan kuma sai sharhin jaridun sai kuma wato shirin a dawo lafiya na babaya ko makeri daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar jamhuriyar nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana haka kuma albarkacin watan ramadan za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai amma duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga labarin duniya mai karantawa daular salim masu gabatar da kara a sudan sun tuhumi tsohon shugaban kasar sudan umar al da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin, ofishin babban mai gabatar da ƙara na Sudan ya ce, an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga. A ranar 11 ga watan Afrilu ne sojojin ƙasar Sudan suka kawar da albashir daga karagal mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaba da kuma yadda yake nuna bakin mulki a shugabancinsa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin sudan sun kashe masu zanga-zanga akalla sama da mutane 60 an kulla bashir a wani gidan kaso a birnin khartoum mai cikakken tsaro 'yan kwanaki bayan da aka hambare shi daga karagal mulki bisa ga cewar danginsa kuma ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba tun lokacin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a jiya litinin a ranar litinin cewa ƙasar kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ake da ke fuskantar matsalar rashin matsugunni a afirka a cikin sauri kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga mai wancin hali ke ƙara ta'azzara. A bara an kiyasta mutane 160 suke bukatan taimako a yankunan arewa maso yammaci da maso kudancin ƙasar a cewar babban jami'in kai kayan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mark kamar yadda ya faɗa a wani taron kwamitin sulhu a yau mutane da ke buƙatar taimako sun ninka sau takwas daga dubu ɗari da sittin sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku yankunan masu amfani da harshen ingilisha na arewa maso yammacin da maso kudancin suna fama da matsanancin rashin tsaro tun bayan barkewar fada a shekarar 2017 an kashe mutane sama da dubu ɗari biyar kana wasu rabin miliyan sun rasa muhallinsu. manyan jami'ai daga kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga amurka da ta yi iya bakin kokarinta domin gujewa yaƙi da ƙasar iran shugaban kungiyar tsaro na nato jen stolberg tare da ministan harkokin wajen birtaniya faransa da jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a moscow babban jami'in diplomasiyyar amurka ya tattauna da takwarorin aikin nasa akan musayan bayanan sirri akan rikicin iran da yake barazana ga kawayen amurka na tarayyar turai inda suka zargi kasar iran da kin zama teburin sulhu Kasar China ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan Amurka da ake shiga da su kasar ta. Ta mai da martani jim kaɗan bayan matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na ƙara harajin dalar Amurka biliyan 200 akan kayayyakin ƙasar da ake shiga da su Amurka. tare da ƙarin harajin dalar amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa china a ranar litinin ne ministan Kuɗin Ƙasar china ya ce daga ranar 1 ga watan yuni sabon tsarin ƙarin kuɗaɗen haraji zai fara aiki daga kashi 5 zuwa kashi 25 yana mai cewa ƙarin zai shafi kayayyakin amurka 5,140 waɗanda ake shiga da su china hukumomin beijing sun ƙara da cewa ɗaukan wannan matakin martani ne kan irin yadda amurka ke yin gaban kanta da kuma ƙara kudaden haraji akan kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ke gogayya da nata. Ministan ya ƙara da cewa China ba za ta taɓa miƙa wuya ga matsin lambar wata ƙasar waje ba domin China tana da ƙarfin da za ta kare kanta da haƙoƙinta. Amma muna fatan za mu samu daidaito da Amurka. Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da bayan da kasar Amurka ta kara kudaden haraji daga kashi goma zuwa 25 cikin 100 na kayayyakin kasar China da ake shigowa da su Amurka. Kasar China ta mayar da martanin karin haraji akan kayayyakin Amurka ke shigarwa China. kan haka ne abokiyar aikin malheri grace abu ta zanta da farfesa samuel zalanga a zahiri ba wani wanda zai ce yake da riba sai dai a ce ko shi shugaban america da yake shi ya soma wannan gasan tsakanin su da tsakanin tattalin arzikin america da na china lallai ne china su ba su so wannan abin ya cigaba kuma a nan america ma akwai mutane da yawa 'yan kasuwa wanda ba su so wannan abin ya cigaba ba to amma bisa ga abubuwan da shugaban ƙasan Amerika yake faɗi kuma duk wanda yake karanta jarida zai iya ganin haka shi yana ganin cewa idan ya tilasa China sun yi abin da yake so to wannan zai kara bunƙasa girmansa da kuma magoya bayansa su rike shi sosai sosai saboda ba ya koya sake cin zaɓe amma an ba haka ba ah, mutanen amurka ba sa riban wannan abin kuma mutanen china ba sa riban wannan abin. In eh, duka bangarorin ba su da riba a ciki menene yasa suke jaddada sai an yi hakan misali? In an dubi duk wanda ya dubi tarihin ko kuma tushen wannan gasa da ya shiga tsakanin Amerika da China mutum zai gane cewa lokacin da eh, shugaba Obama yake mulki akwai dan wannan rashin fahimta game da zancen tattalin arziki har ma lokacin da shi shugaba president bush shi ma yake mulki kafin shugaba obama president obama shi ma akwai wannan rashin fahimta to amma babu wani a cikin su wanda ya so abin ya zama wani abu kamar haka ba sai wannan lokaci da wannan shugaban ya zo ya hau to shi ne wannan abin ya zo soma to babban kokarin wanda yake riba ciki shine wato kamar nunawa cewa idan kana da mulki idan kana da iko za ka yi tilasta wani ya yi wani abu ko kuma wanda shi din Allah bai huwace masa ba ko kuma baya da wani iko ko wani abu hakan nan shi ya zo ya durkusa a gaban ka yana roƙo ya ce to ka eh, ka masa kaza ka masa kaza saboda shi baya da ƙarfi kaman naka to shine wannan abin da yake faruwa babban wanda yake riba a cikin wannan abin nan a cikin wannan abin da yake faruwa shi shugaban ƙasan Amerika ne. Domin wannan a bisa ga siyasan shi bisa ga tunaninsa wannan zai kara masa girma da ɗaukaka amma kuma in ki zauna in ka zauna ka duba ka yi duk wanda ya zauna ya duba ya nazari sosai sosai zai ga cewa ma'aikatan ƙasar nan akwai waɗanda suke shan wahala misali kamar manoma kuma in ka zauna ka mutum ya zauna ya duba zai ga cewa akwai wasu kamfanoni a nan yanzu a nan amerika wanda suna sai da kaya wa china da yawa wanda su ma suna wahala wasu su ma suna tunanin yadda za su rage ma'aikatansu akwai kuma mutane waɗanda suke sayan kayayyaki kayayyaki a nan amerika kamar mu hakan nan za mu je kanti mu je mu sayi wani abu yanzu za a sa mu mu biya fiye da abin da ya kamata mu biya domin wannan kuɗi da Amerika ta sa ta ƙara akan farashin kayayyakin da ake shigo da su daga China. To a bisa ga tattalin arziki ya nuna kamar wannan an samu muna biyan haraji kenan. Me ne ke nufi da haraji? Abin da ya kamata misali ka saye shi dola goma yanzu ba ya za a ce ka je ka saye shi ko dola goma da wani abu. To wannan ya zama kamar haraji kenan. To madalla tattaunawa farfesa samuwar zalanga kenan da alheri Grace Abdu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙa. salamu alaika rasulillah so shi to ai kawai ya so annabi. annabi Duk wanda ke son Allah ya To Allah samu dace har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare ga shirin mana gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau ne shirin adawo lafiya ke kawo ƙarshen hira da Malam Basit Nuhu Abbas. direban tasi a birnin new york a wani yunkuri da wannan shiri ya yi domin auna yadda harkokin sufuri a kasashe da suka ci gaba kamar irin su amerika da sauransu suke aiki suna samun nasarar dakile hatsira da mace-mace da raunuka a kan hanyoyin kasashen da kuma yadda harkokin sufuri yake a kasashe masu tasowa kamar su ghana najeriya niger da kamaru da sauransu inda ake samun yawan hatsarin ababen hawa da mace-mace da munanan raunuka waɗanda suke sanadiyar nakashewar mutane da dama Idan masu saurare ba su manta ba a makon da ya gabata bakon namu Malam Abdulbasid ya mana bayani ne yadda hukumomin Amurka ke gudanar da ayyukansu ba tare da karɓar hanci da rashawa akan hanyoyi ba. Kamar da na ce ma nan ba bribe kuma ba ba da cin hanci. Ba ba da cin hanci kuma ba ba ba idon sani ba sani ba sabu wai nobody above the law ko ke fadi ba wanda ya fi karfin doka tun daga shugaban kasa har kasar shi saboda shi ne yasa kake ganin kaman lamuran suna tafiya gwargwadon hali domin kowa na tsoron kowa ka gani ko da dalilin kenan To a yau ma da muke kawo ƙarshen wannan tattaunawa na yi wa Malam Abdulbasid Nuhu Abbas tambaya ina cewa duk waɗannan abubuwan da ka faɗi kama daga wurin koyon motanka wurin baka lasisi wurin ya sunan shi fara tukinka wanda za ka yi tuki motan kanka ko kuma motar kamfani za ka yi aiki da ita hmm. da ainihin kiyaye hatsira hulɗanka da hukuma da sauransu mu a ƙasashen mu irin waɗannan duka ba aiki haka suke yi sosai ba dalili kenan da akan samu matsala mm. menene kira da za ka yi ma ainihin wato hukumomi a ƙasashen mu da su direbobi da masu motoci da sauransu masha to gaskiya baba yakubu wannan babban tambaya ce kai dangane da wannan al'amari domin gaskiya idan ka zauna kasashen turai ka je afirka wato kasashenmu gaskiya za ka yi kukan zuci ba don kuma saboda irin kurakurai da kake gani mafi yawanci ba su iya tukin ba ma in ma su iya tukin ba su kwalifa su yi dogon tafiya ba musamman kaman ah, garuruwanmu in ka dubi kamar karatu kuma sai za ka ga kaman hadarori na da yawa don za musamman in kana gaban mota wallahi za ka ji tsoro saboda yadda. direbobin mu suke tuki wato ba su tuki da ankalinsu suna dai tuki ne don haka kake ganin kamar wato hadarori na da yawa kwarai da gaske gaskiya don haka yana da kyau eh, hukumominmu kam ya kamata su tashi saye wato su yi aiki sosai wato ba don kuma saboda su ceci rayukan jama'a in ka lura baba eh, kwanaki bai wuce sati uku ba da ya wuce na ga wani hadari da ya faru domin can ba doka kaga nan eh, musamman masu akwai dokan sai dai ba sa aiki to da shi da babu a dai ne ko kuwa ah, eh, ko da muke zuwa din nan ah, na ga wani truck wato babban mota hmm. idan babban mota ya lodi akwai inda yake zuwa auna amma ka je kasashenmu za ka ga an yi lodi a kure mota to don allah ya za a yi mu samu zaman lafiya ya za a yi ba za mu samu ba za mu ringa samun hadurra ba a mu don haka muna kira ga mu baba musamman wayanda suke zuwa kasashen nan suna zuwa suna ganin abubuwan da yake tafiya amma idan suka je sai kaga kamar ma ba su taba tafiya ba abin na da ban mamaki kwarai kuma duk wanda ya tashi kuma ya ce zai aiki to ba za a amince da shi ba ko ba haka ba ne to dalilai kenan da ya sa kaga kaman wato kasashen mu muna ci baya wurin wato transportation da sauransu mm, zirga-zirgar motoci ba kaman ba a doka kowa abin da ya ga dama yake yi za ka ga wani motar daddare ma bai yi aiki saboda baya da fitilu gaba da baya duka sai dai da rana ya aiki wasu kuma bayan gari suke sayawa ba sa shigowa a cikin gari sai sa eh, ya kamata gaskiya hukuma su tashi su saya sosai saboda mai su ainihin ceto rayukan a ah, bayan allah da suke ma shugabanci da haka baba abin da zan ce kenan sha kamar yadda muka faɗa tun da farkon wannan shiri a yau ne muke kawo ƙarshen hira da muka yi da malam abdulbasir nuwa abbas direban tasi a birnin new york sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi bakon namu malam abdulbasir nuwa abbas da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba ya kuma ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya thank you To madalla gai da Baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaiman Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta ruwaito cewa an fara samun yawaitar sace-sacen motocin kungiyoyin agaji a yankin Tilaberi. Lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a sansanin 'yan gudun hijira na tabare-bare iyaka da kasar Mali. inda wasu mutanen da suka zo a kan babura suka arce da motoci biyu guda ta ma'aikatar cikin gida gudar kuma ta wata kungiya mai zaman kanta jaridar ta ce kwanaki biyu kafin faruwar wannan al'amari wasu mutane dauke da bindigogi ne suka sace motoci biyu mallakar kungiyar agaji ta kasar faransa msf a asibitin ƙauyen wai da bangu abinda ya sa kungiyar dakatar da wani bangare na ayyukanta a karkarar ta tilabiri jaridar lanketar ta bayyana cewa gasawar gwamnatin nijar ta jefa jama'ar kasar cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin wutar lantarki da rashin ruwa a famfuna a yayin da al'ummar musulmi ke azumin ramadan a wani lokacin da ake cikin matsanancin yanayin zafi jaridar ta ce a ranar da aka yi bikin buɗe tashar samar da wutar lantarki ta gorubanda shugaba isuhu ya sha alwashin cewa daga wancan lokaci matsalar wutar lantarki ta kau amma kuma shekaru da dama bayan haka matsalar wutar lantarki sai abin da ya ci gaba jaridar lukanar amfiri na cewa wasu waɗanda ba a bayyana sunayensu ba sun maka shugabannin hukumar ƙwallon kafar Nijar Fenifut a kotu a bisa zargin su da rubda ciki akan wasu maƙudan miliyoyin sefa. jaridar ta ce masu zargin na korafi ne akan yadda aka wawure miliyan 500 na sefa waɗanda aka yi tarbacen su a 2012 domin baiwa ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar wato mena damar halartar gasar cin kofin afirka da aka yi a gabon sai dai kuma kafin ma kotun ta bayyana matsayinta wasu sun fara tallata wannan batu a rariya mu rufe wannan sharhi da jaridar air info wace a wannan mako ta mai da hankali akan harin da 'yan bindiga suka kai wa wata majami'ar ƙauyen dabulo na arewacin burkina faso jaridar ta ce harin wanda aka kai kwanaki biyu bayan da sojan faransa suka kwato wasu mutane hudu daga hannun 'yan ta'adda cikinsu har da faransawa biyu ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida cikinsu har da limamin cocin guda sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar To madalla a gaida asali yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma saurauki kiran mu ta waya kuna ajiye mana. Mai magana ni ne Sani Balab da ke guru Hausare a jihar Yoruba, Najeriya. Ina kira ga Jesus Musa Dalla da Katsina, shugaban alkalin jihar Katsina, irin namijin kokari da yake kan kula da masallatai da irin abubuwa da yake na alkhairi da shekara watan azumi ina kira ga wannan abu da yake alkhairi ne kuma al'ummar jihar katsina allah za su da kishin al'ummar jihar katsina mutumin arziki yana taimakon ƙungiyoyi wurare na kasassu wanda ba su da kin tsalle na gobe kuma yana ba da muhimmanci game da yan farko irin wannan jesus musa ɗin da katsina eh, masu da yawa a duniya ina kira ga alƙalan najeriya su koyi da halayen su su musu haɗin da katsina. assalamu alaikum sassan wasu lamuri amurka mai magana a daga musa amurka siya daga kebin najeriya mazauni wadi. ina son in ba da farin ciki na da murna da naɗin sarautar da an kai jihar kano na sarakuna. Allah ya tsaya su riko Ubangiji Allah su sa su yi adalci ga talakawansu. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika sunana Usman Dogo Madaka Rafi da Kwalgwamar Kadara. Ina yi ma Zainabu Aliyu fatan alheri barka da dawowa Najeriya muna yi mata fatan alheri mutanen Neja gaba ɗayan mu ferin nan da aka kulla mata Allah kuma ya kare ta Allah ya dawo da ita Najeriya. Allah dai kiyaye Allah na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. suna na kulla mije jakara da jihar Neja Najeriya. Ina kira da ina kira da yan siyasa na Najeriya a halin gaskiya ya kamata mu gama juna gaskiya. Siyasa ba gaba ba ne. Ya kamata duk wanda Allah ya ba mu taru mu bi shi wurin da ya yi kuskure a gaya mashi kuskuren shi ba daidai ba ne a kan cewa sai tana cikin fatin apc wai shi ne duk abin da aka ce daidai ne wannan ba siyasa ba ne da dattijo da mai ilimi da mai farfeso da yaro mai shekara goma sha biyar duk abin da suka ce iyaka a ce a eh, eh, eh, a gwamnatin a wani gwamnati apc wannan ba siyasa ba ne mu dawo rakiya wurin da suka yi kuskure a gaya masu wurin da suka yi abu mai kyau mu yaba masu shi ne cin gaban mu assalamu alaikum gidan radio murar amurka sunana bamba fatoskun daga tsohuwar kasuwa a garin fatoskun a yau so mu fara da godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan wata na Ramadana kuma ga shi alhamdulillah azumi yana ta tafiya da fatan Allah ya sa muna daga cikin da za a yanta a wannan wata da fatan Allah ubangiji ya mana rahama Allah ya mana gafara Allah ubangiji ya karba doyin mu Allah ya sa mu dace cikin wadda ake yantawa Allah ya sa muna daga ciki To madalla a gaida waɗanda suka samu dama aiko mana waɗanda ba samu ba kuma sai a ci gaba da aiko mu kuma mu ci gaba da kawo muku sakonninku. Menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci? sunana sa'idu muhammad chairman na hausa community fiditi a eh, na trailer park ibada muhimmancin zaman lafiya dai alhamdulillah abu ne wanda yake duk duniya an riga an sani duk wata kasa da kasan ta ci gaba a duniya nan to babu shakka sai tana da zaman lafiya idan babu zaman lafiya to babu wani abin da zai ci gaba a kowace irin kasa ne sannan ina bayar da shawara da kuma ainihin wato kula cewar zama lafiya ita ce kan gaba biye da komai don haka muna jan hankalin jama'ar musulmi da kiristoci gaba ki ɗaya duk duniya mus. musamman kasar mu Najeriya da cewar don Allah jama'a a yi kokari a samu haɗin kai zama lafiya ita ce yake kan gaba da musulmi da krista dukkan mu abu guda ne Allah ya halice mu kuma ya tara mu a wuri guda ya san cewar addinin mu daban-daban ne amma ya haɗa mu wuri guda ashe ko Allah ya fi kowa san mu ya haɗa mu kuma dole mu zauna lafiya me zai sa ta mu shekara da shekaru muna zaune lafiya kalo tsakanin mu a ce a yanzu wasu yan al'amura su zo suna kama na rashin fahimtar juna wannan ba daidai bane kuma na biyu ina kira don Allah don annabi musamman ga shugaban ƙasa Buhari matsalar da ke faruwa a arewa na rigingimun nan na tsakanin manoma da makiyaya ba daidai ba ne an ɗauki abin kamar ba wani abu bane yanzu abin na nema ya gagari kwandila don Allah shugaban ƙasa ya sake ɗaukar mataki a kai matsalar da ke faruwa a arewa ba magana ba ce ta a bar ma jami'an tsaro kawai sojoji kaɗai ba za su yi maganin abun ba abu ne wanda yake buƙatar a nemi sarakuna na gargajiya su uwayen jama'a a nemi dattawan arewa a nemi ainihin su arɗo arɗo na fulani na arewa a tara su su zauna a tattauna a dibi hanyar mafita daga cikin wannan al'amari rikici da ake yi musamman ga bangaren irin su kaduna kamar su binewa ko su taraba a kawo magana a ce addini ana jin ginawa da addini ba gaskiya bane zama lafiya kalau muke tun da can shekara shekaru muna zaune wuri guda lafiya kalau wasu suke kawo mana wata aƙida ta banza da dalilin siyasa su ce mana ai addini ne bangare kaza addini ne wannan ba gaskiya bane don haka muna fatar ubangiji Allah ya baiwa shugaban kasa ikon tattara kawunan jama'ar arewa matsayin ta na dan arewa mu mutum ne wanda yake ya kamata ya kishin arewa fiye da komai To Allah saka da alkhairi Allah kuma ya samar da zaman lafiya a ko'ina a faɗin duniya. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Masu gabatar da ƙara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban ƙasar Sudan Omar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. a wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin ofishin babban mai gabatar da kara na sudan ya ce an tuhumi bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Litinin cewa ƙasar Kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ake fuskantar matsalar rashin matsugunni a Afirka a cikin sauri. kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga maiwancin hali ke ƙara ta'azzara. To madalla a gaishe ki masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za kuma iya ziyarta shafakan mu na rikicin domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta na gabata da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu ta yau Malama Nashwan. Ni da Hashin da nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.